ashirin da hudu ko da ashirin da uku ga watan rabi'ul awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiriya wanda ya dace da tara ga watan goma shekara ta 2023 a lissafin turawa za mu ɗora kan tafsirinmu na alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul uh, Nam, wanda muna cikin kisar annabi suleiman da malikatu saba mun kammala kisar sacin da ya gabata a yau insha Allah za mu fara sabuwar kisa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 Allah madaukin sarki ya ce wa laqad arsalna ila samuda akahun saliha hakika mun aika zuwa ga samudawa dan uwansu salihu ya ce da su ani abudullah ku bauta wa Allah ta'ala wahdahu fa'idahun idza hum Sai ga sai gashi sun zama ɓangarori guda biyu sun rabu kashi biyu mu'minun wa kafirun a cikinsu akwai mumini akwai kafiri yaktasimuna suna ta musu da jayayya a cikin addini imam muqatil yake cewa waqtisamuhum jayayyarsu shine abin da aka ambata a cikin suratul araf قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا liman amana minhum a ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbi har zuwa faɗinsa ya salihu utina bima ta'iduna in kunta al mursalin jayayya suka ta yi ainihin wato su mutanensa da suka rabu wasu suka yi imani da shi wasu kuma suka kafirce masa ya ce ya kaumi ya ku mutane na limata sta'jiluna bi sayyi'a me yasa kuke gaggauto da bala'i a kanku shine limata sta'jiluna bi sayyi'ati me yasa kuke gaggauto da bala'i qabla ce. kafin zaman lafiya da rahama ko kullum burin ku kira bala'i ku kira masifa ku kira sharri laula tastaghfirun Allah ina ma da kun nemi gafara ubangiji laula halla laula ana nufin ina ma da halla kenan tastaghfiruna Allah bitawbati min kufrikum ku nemi gafarar ubangiji ta hanyar tuba akan kafircin ku la'allakum turhamuna ko ka samu rahama da jin kai a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala annabi salihu shine salihu ibn ubaid ibn asaf ibn masih ibn ubaid ibn hazir ibn samud ibn amir ibn iram ibn sam ibn nuh alaihi dangantakarsa tana tikewa zuwa ga annabi nuhu alaihi salatu wassalam shi annabi salihu lakabin mutanensa ne samudawa lakabin mutanensa samudawa su ne ake cewa samud walaƙad arsalna ila samuda kahun salihan hakika mun aiko zuwa ga samudawa ɗan uwansu salihu inda aka turo shi kuma shine hijir mandikar ƙasar har yanzu akwai tasiri da alamomin wato annabtansa a wurin kuma shi abinda Allah ya girmama shi da shi shi annabi salihu shine ya ba shi mu'jiza da taguwa da cikin annabawa shine wanda Allah ya ba shi taguwa Allah ya ce hadihi naqatullahi lakum aya fadharuha ta'kul fi ardillah wannan taguwar Allah ce da haka Allah ya girmame shi ya karfafe shi ya hada shi da wannan taguwa ya ce Na naqatallahi wannan taguwa ce ta Allah ku kyale ta ta ci ta sha a bayan ƙasa kar ku taɓa ta amma da yake mutanensa ba su da kirki wallahi soke ta suka yi ba an ce ta Allah bane ba suka sa mashi suka tsire ta suka ce duk abin da zai faru ya yi fa kazzabuhu fa aqaruha فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها to wannan yana nuna daman cikin sunnar Allah annabi cikin annabawan Allah zai iya zuwa ya kira ya zuwa ga hanyar Allah kuma a ƙaryata shi a ki imani da shi a ki yadda da shi yanzu kaga wannan ya zo ma da wani abu malmus wani physical abu da za a iya tabawa a ce wannan mu'jiza ce amma wallahi mutanen nan suka karyata shi kuma suka ce ma makareci ne suka karyata shi Allah ya ambaci kisar annabi salihu a cikin alkur'ani sau tara sau tara Allah ya ambace shi kuma an ambaci kisarsa a wuri-wuri guda goma sha biyu a cikin surorin guda goma sha ɗaya a cikin surorin alƙur'ani a cikin suratul araf alarma aya ta saba'in da uku zuwa saba'in da tara Allah ya ambaci kisar annabi salihu suratul hud ita ma Allah ya ambaci annabi salihu 61 68 suratul hijri Allah ya ambaci kissar annabi salihu 80-84 suratul shu'ara Allah ya ambaci kissar annabi salihu aya ta 141 zuwa 159 suratul namli da muke ciki yanzu suratul fussilat Allah ya ambace shi suratul zariyat Allah ya ambace shi suratul najimi Allah ya ambaci kissar suratul qamar Allah ya ambaci kissar alhaqatu malhaqa Allah ya ambace shi suratul shams Allah ya ambace shi dan taba mana suratul arab din muji wurin kaga wurin na'am wa ila thamud akhahum salihah قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم أدنقلي kun ga nan ma da Allah alaran ma ya kawo mana cewa ya Allah ya turo da annabi salihu zuwa ga 'yan uwansa samudawa ya ce 'yan uwansa nan ɗin ma dai cewa ya ku bauta wa Allah duk annabawa gaba ɗaya yanzu da zan sa'ara ma ta kawo mana abinda annaba suke gaya mutanensu cewa suke a bauta Allah shi kaɗai da'awa akan tauhidi ba wani annabin da ya zo bai kira akan tauhidi ba Ya ce ku bauta wa Allah kada ku yi shirka kada ku haɗa kowa da Allah da haka musulmi zaman lafiyan ku shine ku bauta wa Allah kada ku yi shirka da Allah ba a bauta wani ana haɗa shi da Allah ba a bauta wa Allah ana haɗa shi da wani ko rana ko wata ko ruwa ko ko ko duk abin da kake tsammani da haka tauhidi shine tushen da'awa tauhidi ta Allah da bauta duk abin da wani musulmi zai yi idan bai da tauhidi zancen banza ne da haka ku bauta wa Allah kar ku hada shi da kowa wajen bauta a nan sai ce fa idza hum fariqani yaqtasimu can kuma ya kara musu yace hadhihi naqatullah fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in ga taguwar Allah ku batta ta ci ta sha a ƙasar Allah taguwar Allah ta ci ta sha a ƙasar Allah kar ku yadda ku taɓa ta da duk wani abin da zai iya cutar da ita amma ina suka soke ta suka kashe ta Allah kuma ya kama su da azaba me Allah ya ce malam ci gaba wala qadi na'am ta kare to sai shi ka koma cikin suratul hud aya ta sittin da ɗaya. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره kaga masu hadda ya kamata ku kula fa kaga a cikin can wa ila nan ma mutumin nan na ɗauka kuskure ashe daidai ya karanta cikin suratul hud ma wa ila samud akhahum salih kuma duk cewa ya ku bauta wa Allah Daka a agani. Duk isa ɗaya ce, me ya ce mana? Kuwa an sha'a kurmin al'adu, wasu tacma fi ha, Shi ne ya tsare ku ya halicce ku a bayan ƙasa, kuma ya raya ku a ciki. Daka ku nemi gafararsa ku tuba zuwa gare shi. me yasa ce su nemi gafara su ba saboda mushrikai ne suna sabawa Allah suna shirka jama'a ina so ku gane waɗannan mutane da ake ba da labarin su samudu da wane ne da wane ne ake cewa mushrikai kafirai saboda shirka da suke yi yau fa wannan shirkar fa mutanen mu fa suna yin ta fa wannan shirkar da mutanen can suka zama kafirai mu ma fa mutanen suna yin ta bautar wani Allah yanka don wani Allah kiran sunan aljani karɓan mulki da tsafi da zihiri, mutum bai yadda Allah ne ke bayarwa ba sai an yi binne-binne an yi yanke-yanke an yi zubje-zubjen jini a yi wa aljanu yanka a yi tsafi a yi zihiri, a yi tsammo ko yau ɗin ko yau yau ɗin wata yarinya ta zo take gaya mun malam ka taimaka min da addu'a ni budurwa ce aure ya gagara me ya faru ta ce ni mareniya ne an kai ni gidan yan uwana yan uwan babana to matar gidan da muke zaune tana da tana da yaranta yan mata ta ce ke dai ba ke ba aure ba ki sake aure ba a gidan nan kuma in zaki mu ga ki auren inda yayana ba su yi aure ba ta ce malam duk wanda ya zo sai ya tafi ga ciwuka ga cututtuka yau nayi nayi ina neman wa zai aure ni na gagara sam ita na tambasu ba ni ma kuma ban yi ba ina ta je gidan buka tsafi san sammu sihiri matan aure yau sun san yadda za su yi tsafi wani ya ce duk lokacin da ya je ɗakin matarsa in dai in tana girki to tana cikin jini sharkaf ta tabarar da jini yana ɗagawa ya koma ɗaya ɗakin za ta dawo lafiya lau tsafi sammu sihiri binne-binne 'yan kasuwa haka a tsakaninsu shirka da Allah bautar kabari mutum ya je gindin kabari yana kiran wani ba Allah ba Su ya kamata ku sani waɗannan al'ummomi da suka gabata Allah ya halakar da su saboda mai kiran wani ba Allah ba bautar wani ba Allah ba neman agajin wani ba Allah ba Allah ka kare mu arama dan karisa mana هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ نعم. إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين نعم. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود أرشل الله بارك annabin Allah annabi Salihu yi ta fama da su ya ce su ce ya ce su ce ya ce su ce da ƙarshe dai suka ƙaryata shi suka ce maƙaryaci ne shi da ƙarshe Allah ta wata ala ya halakar da su kuma ya rufe isa da ce ala bu'udan nisanta ta tabbata ga samudawa koma cikin suratul hijr kalalumo mana da shu'ara ima duk kalalumo mana ya zo daga ibnu umar Allah ya yarda da shi ya yace manzo Allah sallallahu lokacin da ya je hijir nan inda samudawan kenan suka suka rayu a lokacin da ya je yakin tabuka ghazwat tabuk da aka je daidai wurinsu hijir din sai manzo Allah ya ce wa sahabbai kar ku yadda ku sha ruwa a rijiyar da take wannan wuri kuma kar ku sha da dabbobinku suka ce to ya rasulullah ai an samu matsala mu kan mun ɗebi ruwa har mun kwaɓa garin mu ma mun ɗebi ruwan gurin mun kwaɓa garin mu kuma mun mun sha mun shayar da dabbobin mu kuma mun tanadi ma ruwan annabi ya ce ku maza maza duk abincin da duk abincin da kuka kwaba da wannan ruwa na wurin waɗannan mutane samudawa hijir ku zubar da shi kuma duk wanda kuka tanada to ku je ku watsa da shi kar ku yi amfani da shi saboda mutane ne da Allah ya tsine musu albarka wannan hadisin sahihi ne Imam Bukhari ya ruwaito shi da Imam Muslim a cikin kitabun Zuhd war Raqaib la tadkhulu masakin alladhina zalamu anfusahum babin da ke magana kar ku yadda ku shiga gidajen wanda suka zalunci kabukansu to kaga wannan a sunna ya zo mana cewa waɗannan mutane samuda mutane ne da Allah ya fushi da su saboda sun fushi da annaban Allah a riwayar salim daga abdullahi daga baban shi Allah ya darshi shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da ya zo wucewa ta wajensu ya ce wa sahabbai la tadkhulu masakin alladhina zalamu anfusakum anfusahum kar ku yadda ku shiga guraren waɗanda suka zalunci kawukansu sai dai in za ku shiga ɗin ku ce kuna kuka saboda mai kuna jin tsoron an yi ba kuma a sabawa. kada abin da Allah ya jarrabe su da shi ko ma ya jarrabe ku da shi hadisin bukhari da muslim ya rawaito shi wucewa kurin aka zo yi ta wajensu inda suka rayu inda Allah ya halakar da su annabi ya ce a wuce ana kuka ku ta kuka saboda kada abin da Allah ya jarabe su da shi na azaba kuma ya same ku arama mai Allah ya ci a gaba suratul hijr suratul hijr in ka lalumo arama ba ni ba ni namli na eh mu koma gida inda muka saba إيه. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون يجي كوني مغفر الله kaga duka inda Allah yake bada labari a cikin kissoshin sai Allah ce ce annabin Allah ce ku nemi gafara Allah a nan abin da ake so a nuna maka yan uwa shine muhimmancin istighfari duk wanda isaba wa Allah tabaraka wa ta'ala to abinda zai samu zaman lafiya da sulhu tsakaninsa da Allah shine istighfari astaghfirullah astaghfirullah kullun ka saba da shi ka ta'i amma wallahi malam duk mutumin da yake rayuwa baya istighfari yayi asara a rayuwar shi manzo Allah ya ce a hadisin riwaya Imam Abu Hurairah ce wallahi na rantse muku da Allah inni la astaghfirullah wa atubu ilai ni fa ina neman gafara ina neman afuwarsa a wuri guda wallahi yace annabi nakan yi istighfari sau saba'in sau ɗari ɗan zama fa ɗan zaman da za a yi na tattaunawa ɗan gajeren zama Sahabai suka ce sai mu rinka irga istighfarin da annabi yake yi kafin a tashi sai mu irga ɗari ba wai a yininsa gaba ɗaya ba a in ya zauna a ɗan wuri haka ana tattaunawa da an yi zance an ɗan yi shiru sai a je na astaghfirullah da ya yi labari ya ce musu kaza kaza an ɗan shiru sai ce astaghfirullah su kuma suna ta lissafawa suka ce yanzu kafin annabi ya tashi ana sai da istighfari guda ɗari ni da kaifa ni da kai ni da kai da muke cikin laifi kullum muna cikin zunubi muna cikin saƙon Allah laila nahara dare da rana amma istighfari ya gagara na bayan sallar farilla ya gagara wani bawan Allah ci magabata ya ce na irga laifina tun da na balaga zuwa lokacin da yake faɗan hadisin Ya ce na irga laifuffukan da zan iya tunawa na yi wa Allah sun kai laifi talatin da talatin kaji shida. Allahu akbar wai gaba ɗaya tun da ya balaga har zuwa shekarun da yake ba da labari iya laifin da ya san yayi wa Allah iya a saninsa shi fa Ya ce talatin da shida ne Ya ce amma kowane laifi guda ɗaya sai da ne masa istighfari dubu ɗari a cikin laifi talatin da shida kowane laifi guda ɗaya sai da na masa istighfari dubu ɗari kuma kowane laifi ɗaya sai da na masa sallar nafila dubu sannan kuma kowace raka'a ɗaya sai da na masa saukar Kur'ani a ciki Allahu akbar yace yayi alkawari sai a haka zai tuba ba ni da kai ba da muke gifarin ma ya gagare mu su na da malam sai su ta tuba su ta ibada tuban ka gane su ta sallah suna cewa tuba nake ya Allah su ta karatun Qur'ani ba wai kawai in ya laifi ce astaghfirullah astaghfirullah ya wuce wurin ba a bayan yayi astaghfirullah astaghfirullah sai kuma yayi mai sai ya zo yayi yayi ta ibada shekaru zai yi abin da ne ya fi bin mamaki a cikin hadisin nan wai mutum wai gaba ɗaya ya ce wai shi iya laifin a iya saninsa tsakaninsa da Allah sau talatin da uku sau talatin da hudu ne ko da shida ya saba wa Allah a iya saninsa sai dai wanda bai sani ba yanzu ni da kai akwai wani wanda ya isa ya ce kaza a yau kawai yau din nan kawai zunubin da muka yi a yau kawai an ni mai muku karatun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un astaghfirullah astaghfirullah abu huraira ya ce wallahi a rana ɗaya a rana ɗaya in na tuna laifina kan yi istighfari dubu goma sha biyu abu huraira dubu sha biyu abu huraira saboda tsoron kada allah ya kama shi da zunubi yakan bi yara in ya tare da su suna tsalle-tsalle a bakin titi ya ce ya ku yara sai su tsaya sai ce istaghfiru li abi huraira ku nemo wa abu huraira gafara ce me za mu ce sai ce ku ce Allahun magfir li abi huraira ya ce ku ce Allah gafarta abu huraira suna faɗa yana ɗaga hannu yana amin amin shi din fa haka suke yi sai ibnu umar su waye sahabbai suna neman gafara akan laifukansu ni kuma da kai kullum muna cikin aikatawa kullum muna bugawa to bari ku ji abin da suka ce masa da ya ce ku nemi gafara Allah قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون نعم قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون yace ya ku mutane me yasa kuke gaggauto da abin nan mummunan abu azaba sai su rika cewa wai wai in da gaske kake a kawo mana azabar mana me yasa kuke gaggauto da azaba ta Allah akan ku akan kyakkyawan aiki dama kun nemi gafara ubangiji dan ya muku rama suka dade ce da shi qalu tayyarna bika ai mu mun canfa ka da kai da wanda suke tare da kai shine na, bika ai ta sha amna shi umci kenan asalin su ta na ne to amma sai aka ce na qalu na, bika da wanda suke tare da kai sun gaya masa dan ya dan ya raba su ai dan su raba tsakaninsa da shi da mabiyansa suka ce ai a lokacin da suke mai magana ai saboda kai ne Allah ya daina ba mu ruwa saboda mabiyanka Allah ya jarabe mu da fari mun shiga bala'i mun shiga matsi mun shiga kunci asaba na durwa shidda min shi'umika wa shi'umi ashabika saboda kai da kuma mabiyanka shine tayyarna bika wa biman ma'aka zuwanka ya zama mana masifa salihu da kai da mutanenka ya zama mana bala'i mun shiga yunwa mun shiga fari saboda kai Allah ya jarabe su da fari Allah ya jarabe su da ishirwa Allah ya jarabe su da rashin abinci sai suka ce ai zuwanka shine zama mana bala'i ya kai salihu qala fa'irukum inda Allah sai ce ai duk abin da ya same ku wannan camfi naku da kuka camfa shi'umci naku da kuka yi ai daga Allah ne ai ma yusibukum min alkhairi wash sharri inda Allah bi amri duk abin da ya same ku na sharri da alheri ai daga wajen Allah ne kuma da umarnin Allah kuma Allah ya riga ya rubuta ba daga salihu ba ne daga Allah ne an ce da shi umcin abu ta'ir aka amfani da ta'ir ne saboda nan da nan yake sauka akan mutum da gaggawa abdullahi bin abbas ya ce a shi'um atakum min indillahi li kufrikum wannan shi'umci wannan camfi da kuka yi wannan bala'i da ya same ku ya zo muku ne daga wajen Allah amma saboda kafircin ku kun wa Allah Allah ya jarabe ku da rashin ruwa kun wa Allah Allah ya jarabe ku da rashin abinci kun wa Allah Allah ya sa fari ya same ku amalukum inda Allah bal antum qaumun tuftanun bari dai ko mutane ne waɗanda suke wato wanda Allah yake jarraban su tuhtabaruna bil khairi wa sharri tuftanun daga fitina ne in an ce fitina a larabci ana nufin ikhtibar jarrabawa Allah yakan jarrabe ku da alheri da sharri wa nabluukum bi sharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un Allah ce muna jarraban ku da sharri da alkhairi a matsayin jarrabawa kuma gare mu ainihin wato za ku koma kenan sun jefe shi da wani laifi da su suke yi kafirce masa da suka yi da ƙaryata shi da suka yi sai Allah ya jarabe su da fari da yunwa anan abin da malamai suke cewa ashe Allah tabaraka ta'ala yana iya jarraban bawa da yunwa da fari da rashin abinci da tsadar rayuwa idan yana saba masa musamman musulmi wanda ya ce a to ai ga kafirai nan suna yi ya ce ai su dama wannan kafirai ne ai su dama ba su da rabu a lahira dan ya ba su a nan duniya suna shirka ya ba su wanda ya ce an tame mu ana cewa muna saba Allah ga Amerika ana shan giya ɗan Amerika suna kaza yan Ingila turawa suna kaza suna zina suna luwaɗi suna to ai su da mun kafirai ne su da mun ba Allah a gabansu su basu ba su yadda da wani kiyama za a tashe su ba kai kai ne kake karkashin jarrabawa kai da haka su abin da kaga Allah ya ba su dinnan duk da suna sabon Allah iya raban su ne na duniya malahum fil akhirati min khalaq ai malahum fil akhirati min nasib ba su rabo kai ku so ake yi ka gyaru dan ka ci a duniya ka ci a lahira to idan ka fandare din sai Allah ya haramta maka na duniya na lahiran ma kuma baka samu ba shi musulmi da mun dan jarabawa ne da haka wannan abu yana damun wasu ce to ya za a ce an ce kaza an ce kaza an ce kaza bari ku ji abin da ya faru wa kana وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون نعم قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون الله تبارك وتعالى يبايد لاباري دنغني دا garin shi annabi wato nuh salih kenan madinatu qaumi salih wani gari ne shine hijir bi kasr al ha wa iskan al jim hijir wa laqad kazzaba ashabul hijiri al mursalin Allah ya bada labari a cikin wannan gari akwai tis'atu rahd idan an ce tis'atu rahd ana nufin tis'atu ashkhas wasu mutane guda tara wannan tis'atu raht shine ya zama tamyizi ga ga tis'a din raht din daman arrahdu daga mutum uku har zuwa tara ne daga Allah ya ba da labari akwai mutanen da suke marasa kirki mutane tara a garin hijir garin annabi salihu waɗannan mutane kun san su waye su ne suke kutun kutun suka je suka soke taguwar nan ta annabi salihu su tara suke haɗa kai suka je suka soke ta annabi salihu yana kar ku kashe ta kar ku taɓa taguwar allah ce shine fa'aqaru haɗin kun san su waye 'ya'yan manyan garin ne 'ya'ya ne na manya suna gadaran iyayensu su ne masu kuɗi a gari suna gadaran iyayensu su ne masu mulki a gari suna gadaran iyayensu su ne isassu a gari da haka suka je suka ce taguwan nan da salihu yake ce mana ta Allah ne sai mun kashe ta yau ana kallon su suka je suka soke ta Allah ya sifanta su yace yufsiduna fil ardi wa la yuslihuna da kansa yace waɗannan mutane masu barna ne a bayan ƙasa ba sa gyara saboda me nufusuhum tamahadat lil fasadi wal ifsad ransu a kimtse yake ransu sun shirya ma yaɗa barna da barnatar da mutane a cikin ransu gaba ɗaya babu wurin gyara mabarnata ne kawai ta ƙasamu billahi wannan amrun ne mahkiyun bil ƙauli abinda ake nufi sun rantse da Allah zai iya yiwa fi'ili madi ne mufassaran liqalu Kamar cewa aka me suka faɗa sai amsar sai ya zama ta ƙasamu ai aqsamu suka rantse da Allah suka ce lanu bayyitannahu wallahi sai mun kashe salihu da daddare sai mun kwanan masa abinda suke nufi lanu bayyitannahu suna nufin mubagata al mubaghadatu mubaghatatu adu bil layli mutum ya fake ka da daddare ya kashe ka suka rantse da Allah suka ce sun rantse da Allah sai mun kashe ka da daddare subhanallah masu neman jininsa cikin 'yan uwansa kar ku manta ƙur'ani ce a saliha ɗan uwansu salihu ashe annaba sun sha gwagwarmaya yanzu me ya musu ya hana su kasuwanci ya hana su aure ne ya zubar musu ya dake su ya zage su abin da ya ce su bi Allah laula ta tastaghfiruna Allah la'allakum turhamuna ce taguwan nan ta Allah kar ku kashe ta suka ce sai sun kashe ta Qur'ani yace fa aqaruha suka soke ta to ba wannan ba sai da suka yi rantsuwa suka ce wallahi sai mun fake shi da daddare mun kashe shi wannan yana nuna cewa bayan Allah na kwarai wanda suka riƙe hanyar Allah zai iya yiwa a kashe su tunda an kashe annabawan Allah amma ina Allah shine mai kare su malaman tafsiri suka ce me yasa suka ce da daddare za su kashe shi li'annahum la yastati'una qatlahu haran. ba su isa su kashe annabi salihu da rana ba a wannan lokacin da rana ba zai kasu a wajensu a fili saboda shi ma yana da mabiyansa daidai gwargwado kuma akwai danginsa suka ce za mu kashe shi kuma mu ce ma shahidna mahlika ahlihi sai mu gaya wa iyalansa mu ba mu halarci mu ba mu san ma me ya halakar da shi ba wa inna la sadiquna kuma mu masu gaskiya ne mu ba mu muka kashe shi ba kuma mu san ya aka kashe shi ba kalmar mahlik bi fatil mim da kasra wa lam mahlik an gane ko kaman ala wazni marja mahlik bi zinati marja wannan masdar ne mimi daga halaka ne a sulasi wasu suka ce suka fassara suke karanta shi muhlak bidammil min da fatul lam muhlak daga ahlakar ruba'i shi kuma masdar ne mimi shi ma daga ahlaka duka za su iya zama ismu zaman ko ismu makan ba mu halarci lokacin kashe shi ba su ba suka kashe shi kaga wannan ismu zaman ke. mahlik ko muhlak ko kuma ba mu halarci inda aka kashe shi ba ma mu ba ma nan aka kashe shi amma ba su suka kashe shi mu ba mu je inda aka kashe shi ba amma su suka kashe shi ma shahidna mahlika ahlihi Abinda ake nufi waɗannan mutane guda tara da abun da daidanuhum fasadi ne da mabarata ne ba mamaki kai a nan yanzu a duniya aka ce ma akwai mutanen da su ba su aiki sai barna in za a yi ta'adi su ake nema in za a yi kisan kai su ake nema ba wani abu mamaki akwai 'yan ta'adda akwai 'yan zubar da jini akwai waɗanda kawai in dai ana so a yi barna ne musu ake yanzu idan wani yana so ya kulla sharri a wata ƙasa ko wani jiha ko wani gari wallahi mala akwai mutanen da a zaune suke kawai ne su za kawai a biya su ba dai so kuke a tada hankali ba to su za su je su tada hankali yufsiduna fil ardi wala yuslihun aikin su barna a bayan ƙasa ba sa yin gyara wani kisan mutum ba wani abu ne a sa. yana da wuƙaƙe yana da abun kisa da dama a ɗauki kuɗi a bawa mutum a ce ka je gidan wane da daddare ka soka masa ƙaho a maƙogwaransa ka kashe shi kar ka ɗauki ko kobo nasa ka zo za mu biya ka duk ana ya ƙasar nan a ɗauki bindiga a ba mutum a sa masa hartashi a lodata, a ce ka je gidan wani duk inda ka same shi ka harbe shi ka kashe shi ko a ce ka je ka yanka wani ko a ce ka je ka zuba wani guba akwai wanda aikin su kawai wai kashe mutane kawai in ana so a raba ka da duniya a tura su su je su kashe ka su karɓi kuɗin su kuma su yi kwance su yi bacci ba su ma damu ba a gari ai ta ihu ana Allah ya isa ana tsinuwa wallahi ba abin da ya dame su ba mamaki suna cikin ku ba mamaki su buga abin hawa su yi tafiya su bar garin su tafi wani guri su je su ta kwana da karuwai da mata suna shan giya sati ɗaya sun gama kashe kuɗin da aka ba su kashewa ne su dawo kuma su ci gaba da rayuwa da al'umman suna ganin iyalan wannan mutumi suna ta kaba sun kashe masa uba so daman tun can akwai irin waɗannan kun ga wannan mutane annabi salihu mutane tara nan mutanen banza ne tis'atu rahatan yusiduna fil ardi wala yuslihuna ba sa yin gyara in ji Allah kuma suka karfafa abin da suke kai na addanci suka yi nan suka ce wallahi sai mun kashe shi al'aimanul mughallaza kenan rantsuwa annabin Allah za su bi shi cikin dare kuma bayan sun gama jarimar tasu sai su gaya wa iyalinsa na kusa da shi ma hadarna halaka ahlihi wa halaka salih ma'ahu ai mu ba da mu ba halakar iyalinsa da halakarsa shi salihu ashe halakarwar tun da an je kashe shi sai an hada da iyalansa wallahi ba mu halatta ba mu sani ba ba mu da labari haka mabarnata suke a bayan ƙasa za su yi kisa za su yi ta'adi amma an zo magana za su ce ba su yi ba bayan da za mutum ya laifi ya ce ya yi dama yi ba zai faɗa ba kaɗan ne wanda za su yi ce su yi to wannan yana cikin mafi munin jarima da barna su yi ta amfani da hiloli su ta rantsuwa ta ƙarya subhanallah kuma abin mamaki ni kun ga abin da ya bani mamaki ce wanda suke ta kasa mu, billahi rantsuwa da Allah ah, to wai sun san Allah ne da wakuwa rantsa da ubangijin salihun suka rantsa suka ce za su kashe salihu to ba mamaki don kaga dan ta'adda yana sallah ba mamaki don kaji dan ta'adda yana kiran Allah ai mutuwar zuciya ne da lalacewa suka yi rantsuwarsu suka ƙarfafa zancensu ma anna Allah bari'un minhum min gadrihim duk da cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya barranta da su da yaudararsu cewa da suka yi ma shahida ma shahidina mahlika ahlihi abinda suke nufi wato sun kore wa kansu wurin da aka kashe shi ma su basu je ba amma fa su suka yi wurin ma basu je ba ballantana ma a ce su suka yi kisa ana tambayan ko kuka yi kisa suna cewa ah, ai mu wurin ma mu je ba mu san ma yaushe aka kashe shi ba kaga ai karewa zance ya kare kawai suna so su barrantar da kansu da kan ƙaryar da suka yi sun je sun kashe shi ne a duhu a ɓoye ko za su kashe shi a duhu a ɓoye don kada wani ya gansu to wannan yana nuna kuma maƙiyinka yana iya binka da daddare kenan dare ba mafaka ce ga maki dare kuma wurin ta'addanci ne don haka aka ce in mutum ya shiga gida ya rufe gidansa ya rufe gidansa ko da ba mugun ɗan adam ba akwai mugun aljani ko mugun dabba kowa ya shiga inda yake rufe saboda da daddare mugu yana iya yawo da daddare kuma an fi yin ta'addanci da wurwuri da daddare kuma su yi su sha su tafi da aka duk wanda ya san yana da mushkila ko yana da damuwa tsakaninsa da wasu ko makiya ko abokanan gaba to kada ya sakaci kare ya wasa kuma lalle ne mutane mun sha faɗa muna maimaitawa a daina zama haka mutane kowa ya kimtsa kwarai kuwa musamman a wannan zamani a yi tanadi sosai ƙarfe ne za ka tanada itace ne makami ne duk abin da za ka tanada ka kare kanka a duk duniya kowa yadda ka kare kanka ba wata gwamnati da ce ka zauna a zo a kashe ka na sha faɗa ina maimaita mutane mutum ya zo yana tattara kuɗi ko yana harkar siyasa ko yana mulki ko yana wani abu ko ya dama ban mai kuɗi amma bai da wani lafiyayyen bindiga a gidan shi ai kayan aikin banza shirme ai gwanda ka tanadi makamun da zaka kare kuɗin nan ko yayan in sun zo za ku fafata da su amma ka tara miliyan dubu miliyan kaza baka da komai ko wukar kirki babu kana kwance a gida kana rayuwa a wannan kasar ka samu karfan ka mai lafiya ka masa rijista ka ajiye shi a gefen ka da kaji kararau kararau ka daga ka gyara ka kimtsa tunda ka tara kuɗi ai baka da bacci yayi kwarai kuwa amma sai mutum ya zo ya tanadi kuɗi ya tanadi dukiya ya tanadi kaza sai an zo da daddare an rufe wayo Allah jama'a barawo wayo wayo wa zai kula ka mutumin banza kana ibu ba zakka kake ba su ba ba komai ba ba wanda zai kula ka sai dai su maka shagen duka su ma duk abin da za su yi maka in sace ka za su yi su sace ka in bubbuge ka za su bubbuge su ma duk abin da za su ma dama marwaci ne baka taimaka musu kai tanadi kuma ka je ka koyi motsa jiki ka shirya duk wanda ya tanadi kuɗi ya tanadi mulki ya tanadi wani abu to ya tanadi ya zai kare kan saboda abokanan gaba da makiya amma da bai da kuɗi miskini iri na a kofar gida ma muke kwana wallahi to me zai same ka ka zo ma wani talaka ya ce ya ce Allah kawo barawo ya ce ya mazo in ka ɗauke ni ma ni ka kai ni kaga alƙalli na samu abincin rana gobe a wajen ka. akwai wanda wallahi ko kofar gidansa baya turawa in kaga ya tura sai dai kawai ko dan maciji kare shiga ko wani muzuru ko na ba amma wai dan wani yazo shi yasa talaka zai kwanta daga shi sai tabar ma a kofar gida ita mun shari far far yana juyi wani ma ya mirgina ya bar ma kan tabar mara ya sauka kasa ba wanda zai kula banza <laughs> amma aladin da ya tara ba kai ka isa ina motarsa kadai sai ya tata a gareji ya kule ta karfe da yake da shi mota sai ya taya ya kule da haka ku shirya ku kimtsa duk wanda Allah ya bashi wata dama a duniya musamman a irin wannan zamani da ake neman ka ake neman rufin asirin ka, kada wani ya zauna a banza ko ko ko ko ba ka da komai saboda bacin rana ka dan tanadi wani abu ka aji kuskure ne fa ina gaya muku mutum yana kwanciya bai da komai a gefensa ba daidai bane Abin da Allah ya hore ma ko wani faskare ne same shi ka ajiye shi a gefen katifan ka Allah nake gaya maka saboda akwai yan iskan gari haka kurin yan iska za su iya shigo maka gida su ce kawo wayar ka ko kuma haka ba yaro dan kwaya ya gama shan kwaya shekara bakwai yana shan kwaya duk bai da wani karfi zo ya daga wuka ya ce ba da waya Ya hakuri bari mu baka hakuri shirme ka tanadi ka mai kyau in ya zo kafin abin ka ce bari in gani ka sun kuya sai dai ya ji ka zubar da shi kawai haka ake yi amma ka zo ka zauna abin nan ko wani ya zo maka da wuka fa wuka zai rike maka haka ya ce kawo ka je ka ta haji hajiya kawo masa mu rabu da shi lafiya ya fi ka ɗan yi wani ƙoƙari yanzu ɗan wiwi ɗan taba da ya sha ƙwaya ɓarawo da yake shan ƙwaya mazinaci ɗan giya da zai zo yana haura gidanka in koko kawa za ku yi ana ka zubar da shi yi to ba a yin tanadi sai mutum ya zauna a yi mai wulakanci a gidan shi kuran yanzu kana da makaminka lafiyayye wani ya kanka, cewa za ka yi bismillah taho ko ni ko kai daman ka koya ba wani maganan ɓoye-ɓoye a cikin wannan abun kawai mutane ku kimtsa kawai a ce wai wani ya shigo gidanka ya zo ya ce wai wai tattara yan wayoyinka ya ce ka bashi ne wani aka ce wai wani zai zo ya ce ya zo mana ba dare bane ina nan ina shirye da shi ya gaya wani ya ce ka gaya mai ya ƙara so in kana son tsohuwarka ta haifi wani sabo ba kai ba to haka ake son maza ba wai ka zama namiji ba ai ka zama mace ba kana bayan mace wani aka shigo da daddare sai ji ya ji kyakkyakyas kyakkyakyas sai taɓa matarsa ya ce binta binta <laughs> sai ce alhaji ya aka yi ce wallahi mafi nake ji ba <laughs> kasan me ce yace, yace ya ce rufan bargo rufan bargo <laughs> wanda akwai banza kuwa <laughs> bayan ta lullube shi ce duba mana duba mana ke gari wallahi malam matar ce jaruma ta tashi ta miƙe shi ɗin ta lulluɓa mai barko kai mata akwai haƙuri an gashe ku fa Allah muku albarka ta je ta duba ta lallaba ta haɗi numfashi ka san idan kana so ka yi wani abu kar a jika eh, bari koya muku in kana so ka yi wani abu kar a jika ko tafiya ne haɗiyan numfashin ka za ka yi sai ka ka in ka haɗi numfashin ka sai har tafiya ba za a ji takunka ba ba za a ji motsin ka ba a ko harbi ake yi masu bindiga ya abin suke faɗa masu tirin in za ka harba ɗin sai ka rike numfashin ka fi ɗaukan seti mu ce ya ha ah, ah, ina aikin ka za a yi ai matan nan ta lallaba ta lallaba ta lallaba ta duba mala ashe gafiya ce ta zo tana tura kofa <laughs> ta ce la alaji wallahi gafiya ce dan Allah ki bari wallahi gaskiya bai kamata namiji ya zama haka ba kai da zaka tashi a buga da kai Allah raba mu da harka ta <laughs> harkar mata ko da yake mata suna kokari wannan mata ai kaga ta yi kokari harkar ragwanta yawa ku kimtsa ku shirya kada ku yi wasa rama rufe mana mai Allah ya ci ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون الله يتشي ومكروا مكرا وانا متانينا النبي صالح سني ماكرشي ماكرشي أي غدروا غدرا هنا قصدوا تبييت صالح يا عند سكي نفن su faki annabi salihu cikin dare su kashe shi wa makarna makara Allah ya ce muku muka musu sakayya akan makircin muka maimakon su kashe shi sai muka fara kashe su su kafin su kashe shi wa hum la yash'uruna amma ba sani ba fanzur duba ka gani kaifa kana aqibatu makrihim yaya karshen makircin su ya kare anna inji Allah kenan dammarnahum mun halakar da su su su taran gaba daya na duka malamai sun yi sabani yaya Allah ya halakar da waɗannan mutane guda tara ibnu abbas ya ce Allah ne turo musu da mala'iku a cikin wannan dare mala'iku Allah ya turo musu cikin wannan dare ya ce ku je gidan annabi salihu ku yi gadin shi sun shirya din sun tafi gidan annabi salihu za su kashe shi kai ka fa kimtsa ina gaya maka ta sai ga su sun zare takubansu daman sun ce sai sun je da daddare sun kashe shi kafin ga taba annabi salihu sai suka ji ruwan duwatsu fau fau fau ana ta jifansu su duba su gaba kowa sai dutse gau su duba da jifa mala'iku suka jefe su duk suka halakar da su Duba yin Allah malam kai ka isa ka ce za ka yi fada da Allah kai ka isa ka ce za ka yi fada da addinin Allah abin da kake gadara da shi Allah mai maganin ka ne kaga ba su sani ba ba sa ganin mala'ikun imam mukatili ke cewa Allah ya sauke su ne a kan dutse sashin suna ganin sashi suna fa tafiya suna kallon sashi don su ce ga mu za mu je gidan Salihu za mu kashe su mala'ikun nan malam sai suka cicciɓo wannan dutsen da suka hau suka kifar da dutsen ya danne su ga baki daya damarnahum fatilka mu khawuya a wata riwaya Allah ya ce malamai suka ce da tsawa da tsawa Allah ya halakar da su ga gidajen su nan sun zama kufai khawiya khaliya Allah ce ku duba ba ga gidajen su ba a garin Salihu Hijir ba su bane wanda suka ce za su kashe Annabi Salihu ba gidansu ba ga gidajen sun zama kufai ba bima zalamu saboda abin da suka yi na zalunci inna fi zalika la'aya lalle a cikin wannan akwai abun lura shine la'aya liƙaumi ya alamu daga mutane wato masu ainihin wato sani masu ganewa suke gane ƙudurarmu wa an nan na amanu Allah ya ce muka kubutar da wanda suka yi imani wa kanu yattaqun kuma suka kasance masu tsoron Allah su ne mutanen annabi salihu mutum dubu hudu a wannan lokaci tare da shi annabi salihu abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuma har shi Allah ya fi mana wani sati zai mu tashi kisa annabi lutu alaihi salatu wassalam wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu